أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلا من طعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في finna. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya. da ɗari hudu da da bakwai lissafin nasara muna ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida akwai takarda da na samu daga ga alama ƙungiyar ma'aikata ko tsofaffin ma'aikata na kamfanin new nigeria da gaskiya ta fi kwabo na karanta takardar saboda haka su sama mana koda wakilai guda biyu su yi magana da aliyu ikara aliyu jamfale sakataren kungiyar izala na jihar kaduna su ke lura da timetable namu domin su sama mana lokacin da za mu haɗu da su mu tattauna domin mu fahimci lamarin da suka rubuto domin mu ga wani mataki ya kamata a ɗauka Allah ya saka musu da alkhairi Ana ramma na san muna cikin suratul ma'ida haka ne kamin nan akwai hajiya fatima matar marigayi hajiya fatima danja matar marigayi shek abubakar imam ikara ran da ta zo tafsiri na mata ta ji ana magana neman gudunmuwan manara ita ma da ta koma da ita da ƙawayenta da sauran bayin Allah ta har haɗo mana gudunmuwa ta naira dubu ɗari da naira dubu biyu eh, kuma ta kawo kuɗin kash za a hannanta su ga su kwamiti masu lura da harkar manara muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi nan ce tauke daga yanzu kin zama coordinator ta manara mai lura da harkokin mata ala rama ko zaka tuna mana inda muka kwana na'am sauti ya dawo sauti ya dawo na'am bismillah mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون الله ينامنا مغنى أكن نسارا waɗanda suka riƙe isa almasihu a matsayin mai a matsayin Allah mahaifiyarsa ita ma Allah ko sannan Allah shi ma Allah amma duka ya haɗe su sun zama Allah guda ɗaya to sai Allah madaukin sarki yake gabatar mana da hujjoji wanda duk dakikancin ka zaka gamsu annabi Isa ba Allah bane idan ka gaba gane ba to tabewa ce ta same ka ka zama dan bidiya a Kaduna ka sa Kaduna ka ga dan bidiya tsotsai ne ya hau kanshi <laughs> ko ba zai ne ya wakan shi ba zai ne ya wakan shi domin malaman suna sun karantar da suna sun karantar da me da suna. Allah ya ce mal masihu ibn maryam annabi isa dan maryam bai zamo ba ba wani abu ne shi ba illa rasulun face manzo ne kuma ba kansa aka fara manzancin ba kame shi Kadi khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun zo sun rayu sun wuce kame shi illa rasulun kadi khalat min qablihi ar-rusul ba kowa bane manzo ne kuma kame shi manzanni sun wuce malamai suka ce anan gurin akwai rabi guda biyu rabi na farko idan a matsayinsa na manzo Allah ya ba shi mojizozi Allah ya ba shi me mojizozi to ai ba shi ya fara samun mojizar ba akwai wasu annabawan Allah ya ba su mojizar kai bai ba su ba wacce ma ta fi tashi wacce ta fi tashi take gaba da tashi cikin mojiza ta annabi ita wacce ta fi girma shine ya raye da matacci ita ce mojizar da ta fi kowace girma ko akwai gaba da wannan magana an bude wa makaho ido maganan an warkar da kuturu wannan aidu bai kai mamaki kama a ce ga wannan mutum ya mutu an tabbatar confirm death ya mutu sannan da yadda Allah da izinin Allah ya rayar da shi akwai da ta wannan girma a duk mu'jizozin da ya zo da su to ya Allah ya ba annabi Musa mu'jizar ta wannan shi ba mutum ya rayar ba to shi annabi Musa sanda ya rayar me rayar na'am mutum kan aida ma mutum din ne menene kawai babu ran da izinin Allah sai ya rayar da shi sai sake tashi to sanda ba sanda take da ran ma tana iya tafiya sanda take da ran sanda take ran ma take da ran ma ita tana cikin jima'a alaga wata malam ga mai musulunta ne na wani bawa Allah zai musulunta kana ji hausa do you understand hausa language but you can speak english okay so you come to embrace islam you come here to embrace islam okay i will say a sentence which you will repeat after me uh, say ashhadu ashhadu ashhadu alla ilaha alla ilaha illa allah illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi now you are a muslim With, just this sentence, you are now converted or reverted to Islam. What is your name before? What? Adewale. Adewale. Okay, can you choose any name among the Muslims' name? Which name do you want? Abdul Aziz. Abdul Wahid. listen attentively Abdul Waris is that it? oh Abdul Waris yeah, the name is not Abdul Waris it is Abdul Waris Abdul Waris now so he chose Abdul Waris from now on you are Abdul Waris Waris is among the names of Allah subhanahu wa ta'ala so Abdul Waris means servant of Allah servant of what? of Allah. So from now on, you are one of us. You are among the Muslim believers. All you are expected is to stop eating or drinking anything from now on up to the sunset. And those first aiders, they will tell you what you are supposed to do now in order to continue with your religion. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your conversion. Now, someone has given him five years of shada so that he can start dressing as a as a Muslim. Okay, it is already ready made. It is already ready made. He only have to wear. So may Allah bless you. So you can go and teach him how to take bath if he didn't take it. Now, ana ganewa? Sanda dama can ya take tana cikin jima'a sandararrun abubuwa amma annabi Musa ya rayar da ita da izinin Allah ko bai rayar da ita ba da ya rayar da ita ta yi motsi ta yi tafiya ko ba ta yi motsi ta yi tafiya ba da wanda ya raye mutum ya yi tafiya da wanda ya raye sanda ta yi tafiya wanda ya fi ban mamaki a raye sanda shi ban mamaki Allah tambayar annabi Musa ya ce wa matin ka biye minika Allah ya ce masa menene a hannun kan na dama ya kai Musa قال هي عصاي أتوفأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ya ce ya موسى هي yayi ƙarin bayani tun daga nan dan ba tambaye shi sandar ta wace ce ba me ya ka tambaye shi meye a hannunka in yace sanda ce ya ansa ko bai ansa ba amma qala hiya asaya sai ce sanda ta ce ya ansa tambayar da aka masa ko sannan yayi me yayi karin bayani bai tsaya nan ba sai faɗi menene amfanin sandar a wurinsa yace atawakkau biha ya Allah eh atawakkau alaiha ya Allah ina dogara ne akan ta ina tafiya nakan dogara ta ko yanzu zan tashi in dogara ta daga cikin amfanin sanda akwai dogara ko ba dogara shine atawakkau alaiha bayan wannan wa hushu biha ala ganami idan ita nake amfani da karkado ganyen bishiya domin dabbobi na su ci yana fada masa yana fada ubangiji aikin me amfanin da sanda take masa yace wali fiha ma'arib ukura yace banda wannan ma abin da na ambata akwai wasu amfani da take yi mu kaga nan ba sai an yi karin bayani ba idan ka zo zaka taba shi yana rike da sandarsa zai tabu da sauki yana cikin ma'aribu ukura shine waliya biya ma'aribu ukura me yasa ake wannan ƙarin bayanin domin ka fahimci cewa fa asalin sanda nomar sanda ce da kawai ya ce sanda ce sai ka ɗauka wata sanda ce ta musamman ko ta sihiri shi yasa ka faɗi aikace aikacen da yake da sandan domin ka gane ba wata sanda ce kala daban ba nomal sanda ce da mutane ke riƙewa suke kuma amfani da ita irin amfanin da masu rike sanda suke yi da sanda ina fata an gane wannan to yanzu kowa ya fahimci me a hannun annabi Musa ko sanda ce nomar sanda sai Allah ya faɗa masa wata magana me ce masa qala alqiha ya Musa qala sai Allah ya ce alqiha ya Musa jifa da ita ya kai Musa sai ya kai kaga فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها نن take annabi Musa sai jefar da wannan sanda yana jefar da ita fa idza hiya hayyatun tas'a sai ga sandar tarihi rikide ta zama macijiya kuma tas'a tana tafiya da gaugawa macijiya tana me tafiya da gaugawa to da wanda ya mai da sanda ya ta da ita ta koma mai rai ta zama macijiya take motsi da wanda gawa ce kawai ya tada ita wanda shi ba da mamaki domin gawar wani ma yana yi cewa ai watakila ma da dan sauran ranta ta farfado ne ko wani mai neman rikici to sanda fa a tada ta ta zama macijiya ta yi rai ta tafiya ta da sanda ya fi ba da mamaki fiye da me fiye da ta da gawa wai wata almara da maluma suke bayarwa domin ɗebe kewa liman ne ya zo masallaci zai sallah ya kamo suratul fatiha da ya kai suratul fatiha sai kamo suratul daha yana karantowa yana karantowa har yaso ayar da Allah ya karanta mana nan wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a yana isuwa fa idha hiya hayyatun tas'a shi da ma wani katon maciji ya shigo masallacin ba sani ba lekawa da liman ya sai ga wani katon maciji ya fasa kai yana haka da kai a gaban shi to gaskiya liman bai iya wucewa ba sai makale aure sai ya kama fa idha hiya hayyatun tas'a fa idha hiya hayyatun tas'a fa to akwai wani dan kwarya kwaryan alaran ma haka baya sai ya dauka tilawul liman ta tsaya wai shi zai tare mai fan ƙala kuzha wa la ta kaf sai ya ce kama ta kada ka ji tsoro liman sai wani ya ce kai ka isa zo kuzha wa la ta kaf liman yana da gaskiya ko mai da gaskiya liman yana da gaskiya to amma annabi Musa ya tara ne ya fi ban mamaki fiye da ta da gawa da annabi Isa yi annabi Isa ya warkar da makaho idonsa ya bude ko kuturu ya warkar da shi haka ne wannan mu'jizar ma ta kai mu'jizar annabi Musa ba ta kai ba annabi Musa teku ya daka da sanda tekun ta tsage teku kogi ya kawo ya cika da ruwa dan sanda ya ɗaya wani Isra'ila suka zo وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق Allah ya ce sai muka yi wahayi ga annabi Musa a dabirbi a sakal bahar da kike kunan da ki kogin nan da sandarka yana dukan kogi fanfalaka sai kogi yake ce ba wai ruwan kafe waye ba wannan is normal an taba gani kogin tsage waye kama an ja layi da rula sai nan ya matsa nan ya matsa tsakiyar ga titi ya shi har ya bushe amma nan gefe ga ruwan nan yana hauka nan gefe ga ruwan yana hauka da zaka zura hannunka zaka yi tsomawa cikin ruwa nan zaka yi tsomawa cikin ruwa ga titi a tsakiyar ruwan ya gagara gangarwa ya baje rufe titi banda Allah wai sai wannan wannan bai fi mamaki akan idan makaho ya bude ba yau likitoci ma yin cikin sa'a ba sa bude wa makaho ido in suka canka daidai to wai sai da kite ku da sanda ta tsage wannan mu'jiza ta fi bada mamaki kina shi ba za a kira shi Allah ba shi yasa aka ce mal masih ibn maryam illa rasulun qad kanat min qablihi rusul mun ce an haife shi babu uba ga nabi adam shi ma manzo ne ba uwa ba uba to menene abin mamaki dan shi wannan uba ne kawai babu wanne ne fi bada mamaki annabi adam shine mal masih ibn maryam illa rasulun qad kanat min qablihi rusul sannan uwarsa da kuka ce Allah ce mahaifiyarsa ba Allah bace wa ummuhu siddiqatun Allah ya ce mahaifiyarsa kuma siddiqa ce me tace siddiqa mai tsananin gaskiya wajen ubangiji mai tsananin gaskiya wajen imani mai tsananin gaskatawa da manzannin Allah shi ake cewa siddiqi su siddiqai ba su da yawa a duniya siddiki yana gaba da wali siddiki yana gaba da me dan sai ka zama wali tukuna kamin ka karasa siddiki shi siddiki daga shi sai annabi ba wani a tsakanin su da amma promotion daga siddiki me zaka zama annabi zaka zama babu shi yasa qur'ani yake wa man yu'i Allah war rasul fa ulaika wa man يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله يسامنا تكي وحسن أولئك رفيقا تقول الله يتي ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم سوى الذين أنعم الله عليهم يا الله sai Allah ya ce min annabiyina annabawa su ne farko suwa annabawa su ne gaba daga annabawa sai wa wa siddiqi da sai siddiqai suke bin annabawa ba wani tsakanin su da annabawa wa shuhada sai shahidai wa salihin sai nagartattun bayi waliyai duk suna cikin nagartattun bayi ne suna cikin me suna cikin salihan bayin Allah ne siddiqi yana gaba annabi in Allah zai kara mai matsayi banda na annabtaka matsayin siddiqataka ake kara mishi saboda matsayin take qur'ani yake wazkur fil kitabi ibrahim واذكر في الكتاب إبراهيم huta na صديقا نبيا Annabi Ibrahim annabi ne da Allah zai kara masa wani title bayan na annabtaka ne aka kara mashi ba title din da ya kai sai na siddiqi shi yasa me innahu kana siddiqan nabiyya Allah yake siddiqi ne sannan menene annabi ne wazkur fil kitabi Idris واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا da za a نبي wa annabi Idris matsayi wani irin matsayi صديقي masa matsayin shi matsayi ne na ƙololuwa a cikin waliyan Allah sai waɗanda suka samu promotion cikin waliyan suke kaiwa wuri shi yasa na Abubakar menene siddiqi saboda bai taba kokwanto kan abin da annabi ya zo da shi na sakon ne ba bai taba ba yayi kokwanto na sakon bai taba ba da aka ce annabi an yi tafiyar dare da shi an yi isra'i an yi mi'raji munafikai aka yi ta dariya ana cewa zuki ta mallaki karshe sai aka ce aje a samu sayyidina Abubakar ana zuwa aka samu sayyidina Abubakar aka ce mashi kaji abinda mutumin naka kuma ya baro ta kaji me ya faɗa yace wani mutumin na aka ce Muhammadu yace me yace ce wai ya ce a cikin dare aka tafi da shi daga nan har Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis aka wuce da shi saman bakwai har ya wuce nan ma wai ya sake dawowa kuma ya iso nan gida duk kafin gari ya waye abin da sai na bakar yace da gaske annabin ya faɗa shi ko abin da yake sai confirm ke shi din ne annabin ne ya faɗa aka ce kwarai da gaske annabin ne ya faɗa yace wallahi inni la usaddiquhu ma dumtu usaddiquhu fi ma faqa hada yace wallahi ina gazgata shi kai ina ma gazgata shi cikin abin da yake wannan girma wanda yace jibrilu na tasowa daga sama Allah ya turo shi kawo mai wahayi na yadda sai dan an ce yayi wa jibrilu rakiya shine wanda zai bani mamaki na yadda jibrilu yana zuwa sai jibrilu ya kama hannun shi an tafi shi ne abin mamaki abin mamaki a ya dai fada aka ce to haka kai siddiqai kenan shi yasa shehu malami kashani yace siddiqi ba ka zama siddiqi sai ka kai matsayin da boyanka da bayyananka daidai suke da boyanka da bayyananka daidai suke kowa cikin mu boyansa tana da dan bambanci da bayyanansa ko da ba da yawa ba to ba mu kai siddiƙai ba kenan sai ya zama boyanka da bayyananka ta zama daidai shehu malami muhasibi da yazo magana akan siddiqi yace baka zama siddiqi sai ka cika sharuda uku sai ka cika sharuda nawa sai ka cika sharuda uku kamin ka zama siddiqi sai ka zama da mai yabonka da mai zarginka kai duk da da wanda ya yabe ka da wanda ya zarge ka da wanda ya ce ka iya da wanda ya ce baka iya ba a zuciyarka darajar su daidai kake da su Allah kake yi wanda ya ba oho wanda ya kushe oho saboda tsabar ikilasin ka da yi dan Allah ne dai kake ganin su saboda haka da wanda ya zage ka da wanda ya ce Allah ya maka albarka kai duba ta su kake yi ba kai ka haka yaya kake a wajen Allah shine ka? wanda ya ce Allah maka albarka shi a wajen Allah kai kuma dan banza ne albarka za ta ma amfani wanda ya tsine maka shi a wajen Allah kai zabadde ne in wata sa za ta cutar da kai to sai ka kai matsayin daidai kake ganin su zunzurutun ikilasi ne kare zai iya kawo ka zuwa ga wannan yace sannan sai ka kai matsayin da ba ka so kowa a duniya ya ga alkhairin ka ko da alkhairin ko dan kankani ne wanda girman su bai wuce kwayar zarra ba ba ka son kowa ya gani wa kai kake so ya gani Allah to mu ba gani ba ma ka ba da labari ko kai sallaka ta dare da safe ana labarin an bi barawo kashi a lokacin ba bacci nake ba zan kuma san wannan lokacin ba lokacin bacci bane ina qiyamul layli na yi raka'a bakwai na kamo ta takwas ina daidai ruku'u sai na ji ana kutare kutare waye tambaye ka an gauri na sallar nafila sallar ta bada sha'awa aka ce kai amma sallar kanan ta burge mu yace wa ma zalika inni sayimu yace akwai abin da ba ku sani ba ma a lokacin azumi nake wai azumin nafila yake a lokacin ba to sai ka kai wannan matsayin ka kai matsayin ne ka kai matsayin siddi ba ka san kowa ya ga min ya ga laifin ya ga alkhairin ka ko ka aiki ba ka so abu na uku yace shar'i na uku kamin ka zama Siddiki sai ka kai matsayin da ba ka tsoron kowa ya ga kuskurenka baka ka tsoron kowa ya ga kuskurenka ba damuwarka ba ne in kai kuskure duk duniya ta gani saboda ba su ne damuwarka ba waye damuwarka Allah idan har za ka iya buya ka saba wa Allah ko in kana saba wa Allah mutane suka zo za ka ɓoye da ya hasa dinka ka dan kamo wata ya tasha da wasu ‘yan mata suna ɗan bonfin sai ga su liman sai ka kashe to ba su dike ne. to su dike dama ba zai kamo ba amma da yake ba ba ne zai iya kuskure kuma zai iya kuskure ba to wannan dan kuskuren da za ta iya kama shi ta yi to bai buya wa kuskuren saboda ba mutane ne damuwarsa ba wani ne damuwarsa Allah madaukakin sarki ne damu shi kaga sirrinsa da bayyanansa ya zama me ya zama ɗaya kamar wacce magana ta shehu malami kashani ke kai Allah ka gafarta mana lalle zama siddiqi ba karamin aiki bane sai aka ce wa ummuhu mahaifiyar annabi isa mai ce ce siddiqa siddiqa ce Darajata a wajen Allah ta kai wannan martabar amma dai ba Allah bace ba mai ce ce ba ba Allah bace hasali ma ba annabi bace bata kai annabi ba ba annabiya ba ce akwai malamai da ibnu hazam da wasu malama sun tafi akan cewa annabiya ce aka ce me yasa kuka ce annabiya ce suka ce domin Allah madaukin sarki ya ce ya mata ya tura mata mala'ika ko wa kun fil kitabi maryama fatakazat min dunihim hijaba min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ذاك ce فأرسلنا إليها روحنا duk malamai sun tafaki malaika جبريل ne suka ce wanda Allah ya tura malaika jibril ya zama me ya zama annabi shi yasa suka ce mahaifiyar annabi Musa ita ma annabi ya ce saboda Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa auhayna ila ummi Musa an ardi'i Allah ya ce wa auhayna mun yi wayi ila ummi Musa ko zuwa ga mahaifiyar annabi Musa suka ce to gashi Allah ya mata wahayi ita ma ta zama me ta zama annabiya mun samu annabawa mata guda nawa biyu suka ce ta uku ita ce Saratu mata annabi Ibrahim domin Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa bashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq ya'qub me tace wa mala'ikun قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا To mai mala'iku suka ƙara gaya mata. Wani a ta'ajabi na min amurina, a rahmatun ma'ani wa bawata tuhu alaikun ahiyar zai, inna hu amirun malid. Ita ba wani matar ta yi magana da mala'iku su jibirin ko ba ta yi magana da su ba, ta yi magana da su. da aka yi mata bishara za ta haihu ta ce ya wailata a alidu yanzu ne ce zan haihu wa ana a juzu alhali na tsufa tukuk-tukuk wa haza ba ali sheka mai gidan dawo shi ma ga nan ya tsufa wasu malamai na cewa lokacin annabi ibrahim shekara ta ashirin. wa yake magana haihuwa ita ma ta kwashe wajen shekara 100 ina magana haihuwa take tace inna haza la shay'un ajib wannan abun ban mamaki ne qalu sai malaiku suka ce da ta ajabina wannan ya nuna da ita mata ake magana da ita ne matar ake magana a na min amrillah kina mamakin lamarin ubangiji ne ai an gaba tun da Allah ya riga ya fada suka ce to ita ma wannan an turo mala'ika yayi magana da ita ita ma ta zama me ta zama annabiya suka ce saboda haka akwai mata guda uku da suka zama annabawa amma an sadda maluma suka ba su cewa wannan bai ta su zama annabawa ba wannan ba dalili bane ga ce inda wannan zai mai da sun zama annabawa da kudan zuma ma ta zama annabi kudan zuma wa fara buka ilan nahli rabbuka ila nahli wa an ash-shajari wa mimma ya'rifun Allah ya ce wa fara buka ubangijinka wahayi zuwa ga kudan zuma zuwa ga mai? kudan zuma Allah ya yi kudan zuma wahayi malamai masu bincike kan harkar kwari bayan sun gama bincike suka gano rayuwar kudan zuma tana da bambanci da rayuwar mutane mu namiji shi ke gina gida sai ya auro mace sai ya kawo ta ya aje ta ya ci gaba da buge-bugen rayuwa yana wuce fa yana kawo ko ita tana zaune a gida to su zuma ba haka ake ba su matar ita ke gina gida sai ta je ta auro namijin sai ta kawo shi ta aje shi in eh, take zuwa buge-bugen neman abinci in ta samo sai ta kawo mashi shi kuma shine kande yana gida sai suka fidda wannan sakamakon wa duniya suna tutiya su yi cikakken bincike malamin musulunci suka ce kun makara tun shekara 1400 qur'ani ya faɗi wannan shine suka kama musu hujja da wannan ayar wa auha rabbuka ila an-nahl ka yayi wahayi zuwa ga an ƙudan kudan zuma har yanzu musa kudan zuma nan namiji ne ko mace ba eh? shirin da ke gaba shi zai nuna mana da wa ake magana sai Allah ya ce anittakizi min aljibali buyuta kalmar anittakizi idan ta nuna da wa ake magana da mace ko da namiji da mace ake magana inda namiji ne sai a ce anittakiz amma da yake mace ce sai aka kawo ta ya'un da ake cewa ya'u mukhanaba sai aka ce me anittakizi an gane karatu dama fi da amri ne Ka'idar malaman larabci yubna sayrul amri ala sukun idza kana sahih al akhir wa lam yattasil bihi shay aw ittasala bihi nunun niswa wa yubna ala al fathi ila idza ittasala bihi nunut tawkid as-saqila aw al katifa wa yubna ala hazfi harf al illati idza kana mu'talla al akhir ويبنى على حذف nuni. إذا اتصلت به ألف الإثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة yanzu nan gurin me ya haɗu da shi ya سبور khadaba ce ta haɗu da shi saboda ita aka shafe nunun da ya sai zama alittakibina sai aka shafe nunun ne kenan wannan ya nuna ba da macen kudan zuba ake magana ba da wa ake ba da namijin kudan zuba magana da macen kudan zuba ake Allah ya ce an ki zai minar jibali buyuta duk dutsen da ya miki gina gidanki a wurin mun ki dama dama ita ke ginawa wa min ash-shajar duk bishiyar da ta miki a ga gidanki a wurin wa min ma ya arshun in wani ya sabon gida ma je kike an baki daman criminal trespass makala naki aita bala'i ba ta yin haka shine an ki zai minar jibali buyuta wa min ash-shajar wa min ma ya arshun kenan kudan zuba ita ke gina gida ita ke wo aure ita ke ciyar da mai gidan shi mai gidan zaune yake qur'ani ya bada labarin sama da shekara 1400 ba sani ba to menene muhalli shayi Allah ya ce wa auha rabbuka ila an bangijin ka ya wahayi zuwa ga kudan zuma kudan zuma ta zama annabi ba ta zama annabi to duk a bar wannan magana wace hujja muke da ita cewa wayannan mata guda uku duka ba annabawa bane saboda Allah ya faɗa cikin suratul Yusuf ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah madaukin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika ba mu turo wani annabi ba kamin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce illa rijalan face mazaje muke turowa Kina akwai annabi mace akwai ba annabiya babu annabi ba annabiya duka su wane ne maza ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan Allah yake nuhi ilaihim muna yin wahayi zuwa gare su Allah yake kuma min ahlil qura min ahlil qura mutanen alƙarya daga nan muke dauko annabi in Allah zai turo annabi a jihar Kaduna daga nan headquarters zai dauko shi ina fata fahimci wannan dan ya dauko shi daga kauye sai wani dan birni ya ce haba ya zai mutumin kauye zai ce zai zare mana ido to to to to to to sai Allah ya dauka headquarter shi yasa da zai dauka a duniya gaba daya sai dauko daga makka ita ce headquarter duniya gaba daya duk duniya ita ce headquarter kuma hakan ita ce me duk mulkin ka in ka je maka sai ka koma ordinary duk matsayinka da ka je maka ka koma sai yau gwamna ka gagara gane shi ana wafi sai gwamna arha ka ture shi in kana so arha arha to wani a fito daga maka ka gwada zuwa ka gani zai yiwu ba zai yiwu yanzu na security za su yi wasan kura da amma arha za ka gan shi shugabannin kasashe gan su arha ga shugaban kasa ka gagara gane shi riga ku iri daya rigar ku iri ɗaya makka ke Allah ka ƙara wannan wuri daraja da albarka to kenan maryam siddiqa ce ba ma annabiya bace balle ta zama ne ta zama Allah da Allah wannan dalilan su kai su gamsar da ku cewa annabi Isa da mahaifiyarsa ba alloli bane ko ba su kai su gamsar ba sun kai su gamsar to sai Allah ya ƙara yin amfani da wani irin uslubi wanda shehu malami zamashari yake cewa malaman balaga suna kiran shi minal jali ilal ajila minal ilal ajila yayin da kake tattaunawa da abokin husuma ka ba shi dalilan da kowa ya gamsu da shi lalle dalilan da sun kai su gamsar da shi ashe duk da haka kuma kana da wani dalili a baya da ka ɓoye baka faɗa ba wanda shi ya shi ma duk dalilan da ka ambata ina fata fahimci wannan sai ya zama ka ɗauke shi daga bayyanannen dalili zuwa dalilin da yake wannan bayyana shine minal jali ilal ajila Allah baya ba da wayannan hujjojin sai ce to ga yadda za ku ƙara ganewa kana ya akulani ni da'am inda za ku gane annabi isa ba Allah bane maryam ba Allah bace da maryam da annabi isa duk suna cin tuwo <laughs> Allah yana da bukatar cin abinci me ke cin abinci sai halitta wacce take da tsoka da jini da tumbi da kashi a cikin ciki da fitsari eh wacce in rana ta dake ta za ta samu matsala za ta buye ta samu inuwa takan ji yunwa takan ji kishin ruwa tana gajiya tana zama ta huta tana kwanciya tana bacci sai irin wannan halitta ce ke cin abinci to idan har suna cin abinci kenan ba su zama Allah ba shine kana ya kula ne ta'am sun kasance suna cin abinci duk wali ne yake maka shi wali ne bai ci abinci ƙarya yake ƙarya yake ina magana da wani bawan Allah Abuja yake ya taba zama da wani malami irin wannan wali takar yace wallahi sai dai muka shekaru tare da shi ban taba gani yana cin abinci ba yace har na yi imani da wannan wani ne bai cin abinci yace ran da Allah ya tashi kama shi ashe akwatin sannan da nake cikin kima can karkashin akwatin wani shimfiɗaɗɗen kilishi mai lafiya ne a kwanci a da mandako an san mandako rogo a hada shi da kuli a daka ashe idan ya shiga daki ya kulle yana wurdi da wannan ne yake dunkulowa yana turawa baki ya ɗebi kilishi ya yaga sai ya cika cikin sannan ya kora ruwa to duk rigimar da zamu yi da rana har dare lafiya lafiya yake yace da haka muka ta karɓa kuɗin jama'a da sunan ne da sunan walitaka ba gaskiya bane damfara ce Cuwa-cuwa ce kana ya akula ne Allah ya ce da annabi Isa da mahaifiyarsa sun kasance suna cin abinci wannan shine dalili mafi bayyana duk wayancan hujjojin da aka bayar wannan dalilin ya shi wayancan hujjojin da matsalar karara cewa annabi isa ba Allah ba ne, mahaifiyarsa ba mece ce ba ba Allah ba shi. Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat ka kai da muke bayyana musu ayoyi daki magana filla filla da duk dakikancin dan adam ya kamata ya gane ta amma abun mamaki sun manzur sannan da kuka kara dubawa an dai ufakun ta yaya ake karkatar da su sun gagara gane magana Allah malamai suka ce an maimaita unzur kaifa nubayyinu lahum ayati aka sake cewa sun manzur wacce unzur din ta farko ta ita in aka ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati anna ufakun yayi ko bai ba amma saboda abun abun mamaki ne na karshe a maka wannan bayanin baka fahimta ba sai Allah ya ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati Sun manzur aka sake maimaita kalmar thumma unzur anna yufakuna Allah ka gafarta mana Allah ka sa mai ganewa ya gane sai Allah ya ce mai a gaba da ramma قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ولا نفعا والله هو السميع العليم الله يقول قل فدا مك فدا مس يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم me za ka gaya musu ka ce musu a fata'abuduna min dunillahi yanzu za ku rinka bauta wani Allah kuna bauta wani koma bayan Allah ma la yamliku lakum darran wala nafa wanda bai iya mallaka muku wata cuta bai iya mallaka muku wani amfani amma ku rike shi kuna bauta mashi kuma bayan Allah Hausawa sun ce a cikin kuda ake washi bari mu magana kan darran da nafa'a din na'am darran da nafa'a Qur'ani yana kawo su amma inda za ka gane technicality da Qur'ani mai girma ka gane haddace qur'ani kyauta ce ta Allah zai kara maka ganin girman qur'ani zai kara maka ganin girman mahadatan qur'ani wannan kalmomi guda biyu zarran da naf'a Allah ya maimaita su a wurare da dama cikin alkur'ani mai girma amma wani wurin sai fara da zarran sannan sai ce naf'a wani wurin kuma sai ce naf'an sannan ya ce barra an gane me nake so da bayyana yanzu wannan ayar ta cikin suratul maida da wani aka fara barran sannan me sannan naf'a to ba za ka sake samun irin wannan usulubin ba sai ka zo cikin suratul araf a suratu araf idan ka zo suratul araf nan kuma Allah sai canja sai aka fara da naf'a kamin me kamin darra Allah yace ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولا ضرا كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله مدوكين سيكي يقول لك يا مسيح النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتير مسيح لا أملك لنفسي ban mallaka wa kaina naf'an amfani wala darran ko tun kuɗa cutarwa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya gada ma annabi ba bai iya jawo kansa amfani bai iya tunkuɗe wa kansa sharri sai wa sai abin da Allah ya gada ma sai kuma ne mai da kai sakare shi zai jawo maka amfani shi zai tunkuɗe maka sharri da haka malaman tsubu suke ta damfara mutane eh akwai dafa'i da jalabi ba wani dafa'i da jalabi koma kawai zuwa ga Allah malaman tsubu suna nan matsafa suna ta halakar da al'umma suna ta halakar da al'umma wata mata ta rubuto mun tambaya wai ta je wajen wani malami tana so ta haihu ta samu haihuwa wai malami yake tambaya ta babban aiki za a miki ko karamin aiki ta ce bata gane ba yace to idan babban aiki ne kina son yaya biyu kenan yaya biyu za a baki dubu arba'in ɗaya dubu ishirin wai hada farashin yayan in ya yi take so ta haifa ta tagwaye dubu arba'in za ta kawo in da daya dubu ishirin ɓarawo ba barawo ba ne wannan yanzu wannan bai kamata ya e efcc su kama shi ba kuma wallahi in baka da aƙida sai sun halakar da kai in baka da mai aƙida kada ke tsallakar da kai akwai wanda nake magana yace mala yace yace wa'azi da kuke mana ya mana amfani dan siyasa ne yace aka kawo mana wani malami wai zai mana aiki dan takarar gwamnati mu zai ci zabe ko ba zai ci zabe ba yace da muka zauna malami ya sa fara riga kalkal muna fara magana ko sai jariri ya fito daga cikin rigar malami jariri yana da dare kuma yana kiran sunan dan takarar gwamnati yana wane wane wane malami girgiza kai ce ka zama gwamna an zama Allah ya sa sun sha kira suka ce kai dauki jaririn kawai ba haka ba mu murkushe shi mun zama gwamna an gama kai kike ba da gwamnan ba Allah ba mu mun dauka ma zaka ce bari ka je kai addu'a ne ka roki Allah tashi ka tafi ka sai da dare ba kawai ba haka ba mu shure ka da kafa matsafi haka ya tashi su mu su mu ya gaba yace aka sake kawo mana wani kuma daga zuwa yace yan takarar naku guda nawa ne muka ce su uku ne yace a kawo ruwa a kawo ruwa ya ce to za mu kira su a cikin ruwan duk wanda ya ansa shi ne gwamna ya ce a kirawa ne na farko ya ce ana kiran shi kawai sai muka ga mutumin a cikin ruwan wane shiru bai ansa ba wane shiru bai ansa ba sai je ka kai ba gwamna ba ne sai ya bace daga cikin ruwa waye da aka fara yana kwala mai kira sai gashi a cikin ruwa wane shi ma shiru wane ya ce abin da ya ba mamaki da sigari a hannunsa yana shan taba ya ce ba mu taɓa sanin yana shan taba ba sai a ranar daga ba da muka bincike ko muka samu da gaske yana sha ya ce kai ma tafi ba gwamna ba ne me suna ɗan takarar naku suka faɗa wane sai gashi ya sa fararen kaya da farar hula kuma dama al'ada ta ce shi ne wanda aka ce shi ne wani wane sai an sa ya ce an gama wannan ya zama gwamna ku tashi ku tafi na ce ya ku ya ce wallahi muka ce ƙarya yake kana ce mun na zama gwamna na san dan fara ne ya saba da abin da aqida da malaman suna suka karanta da mu kun saurin abubuwan mamaki ya ce muka kore shi kuma aka zo aka zabe muka ci zabe bayan mun yi